Sashen Hausa da muryar Amurka yake magana da wannan safiyar Asabar akan mitoci talatin da 60. A jamhuriyar Nijar ana iya ji mu ta tashar mu ta VOA Africa zango 200.5 ko kuma ta gidajen rediyo amfani fara'a sarauniya nomad dalol da kuma niyya. Sai kuma alfa rediyo a birnin kumasin kasar Ghana yayin da a duniyar gizo ta intanet kuma za a iya samun mu a voa hausa.com ko kuma sashen hausa.com. Jama'a barkanku da warhaka. Baba yakub makeri ne tare da abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan lokacin. A cikin shirinmu na yanzu za ku je mu dauke da shirin a bari ya huce, amma da farko ga labaran duniya. lauyoyin gwamnati a nan amurka sun faɗa a jiya juma'a cewa tsohon lauyan shugaba donald trump michael cohen ya cancanci a yanke masa hukuncin zaman gidan yari wannan shawarar na kunshe a cikin karar da lauyoyin suka gabatar ne kafin yanke masa hukunci a mako mai zuwa a new york cohen ya amince da laifinsa na aikata ba daidai ba kuma ya baiwa bincike da hukumomin jiha da na tarayya suka gudanar watanni da dama haɗin kai ciki har da ganawa sau bakwai da mai bincike na musamman robert mueller masu shigar da karan sun ce sashen kimanta hukunci na kotun ya ce tsarin tabbatar da hukuncin tarayya na nuna kohin zai iya zama akalla shekaru hudu a gidan yari lauyoyin gwamnatin da sun ce kiyasin hukuncin na tabbatar da girman laifi da kohin ya aikata cikin ganganci masu shigar da karin sun ce bai kamaci a yi wa kohin sassauci da aka saba yi wa waɗanda suka baiwa bincike haɗin kai ba yayin da suke ba da dalilansu bisa amincewarsa. wata babbar jami'ar kamfanin fasaha ta bayyana gaban kotu a kasar canada akan laifuka da amurka ke zargita da aikatawa mai alaka da hulɗar kasuwanci a da kasar iran lamarin da ya girgiza hada-hadar kuɗi a duniya biyu bayan kamata a cikin ɗakin kotu da ya cike michael da jama'a a vancouver a canada lauyan gwamnatin ƙasar ya musanta cewa baiwa men wato bai yadda a baiwa men wanzu babban jami'an kuɗi na katafarin kamfanin fasaha na china huawei a bata beli a jiya juma'a yayin da ake nazari yiwuwar mika ta ga amurka kuma tana da haɗarin gaske ga sufurin jirgin sama lauya mai shigar da karar da ya ce amurka tana neman meng ne bisa zarginta da yaudaren ma'aikatan kuɗi a kan hulɗan hawawe da wani kamfanin fasaha na skycom da ke hong kong wanda ake zarginsa da sayarwa iran wasu na'urar fasaha da amurka ta kira wanda hakan dai ya saba wa takunkumin cinikayya da amurka ta kakaba wa iran din kamamin a birnin vancouver da amurka ta bukaci hakan daga canada ya zo da mamaki ganin cewa wato shugabannin amurka donald trump da takwaran aikinsa zai shimfin sun amince da wata yarjejeniyar cinikayya a makon da ya gabata a argentina a hali da ake ciki kuma shugaba trump ya ce tsohon anthony janar da aka fi saninsa da mai goyon bayan salon shugaban kasa ya samu cikakken iko shine zaɓin sa ya shugabanci ma'aikatar shari'ar kasar trump ya faɗa a jiya juma'a cewa william barr tsohon anthony janar na zamanin mulkin marigayi george h.w bush shine zaɓinsa kuma mutumin da ya kwanta mishi wato mutumin da hankalinsa ya fi kwantawa da shi kenan wanda ya kwatanta shi da mutumin arziki mai mutunci kuma mai hikima shugaba trump da ya faɗa wa manema labarai a fadar white house cewa ba mai shekaru 68 a duniya kuma lauyan 'yan kasuwa mutum kenan da ya kwanta masa a zuciyarsa tun da farko ya ce mutum ne da 'yan republican da kuma democrat suke mutunta shi kuma ya yi aiki da gaskiya a baya bar zai maye gurbin anthony janar mai riko ne martin whitaker wanda aka nada shi ya shugabanci ma'aikatar shari'an amurka a watan da ya gabata bayan trump ya kori jeff sessions tsohon anthony janar kuma tsohon dan majalisar dattawan amurka mai goyon bayan trump a zaben shekarar 2016 ana sauraron waɗannan labaran ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc kasar kamaru ta ce ta kafa wani kwamiti wanda zai raba ɗaruruwan mayakan 'yan aware da 'yan awarin ƙasar da boko haram wadanda suka amince su ajiye makaman su a raba su da makaman kuma a sake mai da su ga jama'a sai dai masu fashin baki sun ce kwamitin na da jan aiki a gabansa a yankin masu amfani da harshen ingilishi inda fadar tsakanin yankin da gwamnati yake ƙara ta'azzara. tashin hankalin na bayan nan na zuwa ne kasa da mako ɗaya bayan da shugaba paul biya ya kafa wannan kwamitin ƙasa wanda zai kwace makamai ya wargaza ƙungiyoyin ta'addancin kuma ya mai da 'yan boko haram masu yaƙi a arewacin ƙasar da ma mayakan sa kai na 'yan awarin wanda suke yaƙi a arewa da kudu maso yammacin ƙasar wato a mai da su a cikin jama'a idan sun amince su ajiye makaman nasu gwamnatin ta ce ta kafa wannan kwamiti ne domin taimakawa ɗaruruwan tsofaffin mayakan boko haram da suka karbi kiran paul biya suka ajiye makamai labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc madalla yanzu kuma ga shirin a bari ya huce Assalamu alaikum barkamu da asuba barkamu da sake saduwa da ku a wani sabon shirin a bari ya huce. Wanda masu iya magana kan ce shi ke kawo da rabon wani. répression, humiliation et assassinat. C'est de tout cela que je n'ai rien compris. Bayonnement et musulman, arrestation et torture, séquestration et répression, humiliation et assassinat. C'est de tout cela que je n'ai rien compris. madalla daula barka da asuba. Barka ka dai alheri. <laughs> An kwana lafiya ko? To lafiya ya wannan yanayin sanyi kam akwai shi sai a hankali. <laughs> Na ji an ce gobe za a yi slow. Mm, haka ne fa. Aka kuma ce wai tsakanin inci hudu zuwa inci ishirin da Tau fa. <laughs> Allah ma yasa aidi yake ba aiki Lahadi ranar da za a dan huta. Ku da aiki mu dai muna da aiki ko ranar mu ke da dare ku ku yan dare za ku shigo oh. ranar to ya za ku kenan. <laughs> To eh, shi da wai ake kira mu wai wai menene ake essential workers wai ma'aikata masu masu muhimmanci. Wallahi masu muhimmanci. Wanda ko ana ruwa ko ana rana. Abinda mutane ba su gane ba yan jarida fa su ma kamar likitoci suke ba. Eh, suna aikin rana safe dare sannan kuma ko me ya faru dole sai ka shigo aiki. sai ka shigo aiki. To da bambanci da likitoci kuma eh, Dole sai ka <laughs> shigo aiki abin da aka saba yi a nan shine idan kin san in aka zo aka yi harsashen yanayin da za a yi wannan dusar kankara mm. to nan sun ci shirya waɗansu kamar su barguna ko kuma wurin kwanciya mm. inda in ta kama in aka yi mummunan dusar kankara mm. to waɗanda suke gida ba za su iya shigowa ba waɗanda suka riga suka shigo ba za su iya komawa gida ba to su za su yi ta kwana kwana da kwanaki suna ta aiki har lokacin da za a iya fita to mu da Allah ya sa kai ya faɗa kan mu ya sa muna gidan nan za a yi ku ku zauna <laughs> in kuma mu kuma Allah ya taimaka mana mu masu yan jarirai bata fara zazzagowa ba har muka tafi gida to shine ka eh, duniya ke um, Allah ɗaya duniya daban-daban eh haka ne to dole aka ce so so ne wannan waka da muka yi ta yan jarida waƙoƙin shahararren mawaƙin nan ne na jamhuriyar Nijar Alhaji Mamman Barka mai gurmi wanda Allah ya wa rasuwa ranar Laraba 21 ga watan da ya shige wato watan Nuwamba a Yambai. Bayan ya fama da wani dogon rashin lafiya na lokaci mai tsawo. To yau shirin namu eh, ɗungurungun zai karrama shi ne za mu ji hmm. waƙoƙin shi da kuma tarihin rayuwar shi ga wani aminin shi wanda ya san shi sosai sosai hmm, ai ya canci lambar yabo kam haka yake kamar yadda muka faɗa a cikin kin san a shirye-shirye mu mukan yi amfani da waƙoƙin da suka suke magana akan abin da muke magana akai ko kuma hmm. abin da rahoton ya kunsa to yana cikin waɗanda muke yawan amfani da waƙoƙinsu. Haka. Eh, to da yake za mu karrama wannan shahararren mawaƙi ɗan jamhuriyar Nijar ne, yau kuma gaishe-gaishen da za mu yi kuma samo su ne daga jamhuriyar Nijar. Haka ne ka su masu eh, cancanta ba su damar su. aka ce mm. lokacin abu a yi shi ko? Yau dai jirgin namu dai ya tashi ne zai garzaya jamhuriyar Nijar. Jamhuriyar Nijar. Sai a sa sidbel da kyau alheri. <laughs> Mu samu mu sauka lafiya kin sa akwai hazo da sahara. Amma su kisa hanyoyi suke da su miƙaƙƙu hanyoyin Nijar da kyau to mu da muke Amurka tun da ba mota za mu shiga ba dole bi a hankali Nijar kuma an santa da yashi da hazo din nan gaba ɗaya sahara ne sai an bi a hankali jirgi ya dinga rawa. To haka ne to bari mu. Kin san jiya ranar Juma'a ce ranar tunawa da harkar sufurin jirgin sama. Haka ne. Ai akwai labarin da aka babbayarwa na abin da ya kamata kai ka sani fasinja mm. na tutura wa mutane amma ni kin karantawa ya nace ga ka in sani a gara ka in sani in na shiga jirgin ni ban sani ba <laughs> amma kuma sanin na da amfani zai taimaka a ai abin da ake cewa in kuka ga an yi kaza ga abin da yasa ake kaza ai gara ka in sani da a tsorata ta kai ba sauka za ka yi ba ba za ka ce a sauke ni ba mm. to wannan ma ya tuna min dauda kafin ma fara gaishe gaishe don labarin wani bayar bai shi da bakin shi yake badawa eh. aji muna wani aji yace ce wai lokacin da yana makaranta ko a ina ne kasar mm. waje mm. to sai shi kenan an shiga jirgi mm. ana raba abinci ana raba abinci sai abinci ya kare shi bai samu ba na waɗanda suke ajin yakubayi to sai zo ya ga ana ta ba waɗanda suke ajin masu kuɗi ajin masu kuɗi din nan ana ta ba su abinci ana ta ba su abinci sai aka kama ba dai ba a ce mishi komai ba sai ya matsa wannan batin din da ake kiran masu mm, aikin jirgi mm. sai ta shigo sai ce shi ba ba shi abinci ba sai ta ce mishi abinci ya kare mm. <laughs> sai ce ya za ta ce abinci ya kare gashi ana ta ba wa'ancan mutane sai ta ce sorry sa abinci ya kare sai ta wuce sai ya sake matsa mutum din sai ta zo sai ya ce a sauke shi shi a sauke shi nan inda ake zai tafi ya nemi abinci dan shi yunwa za ta kashe shi a sauke shi nan a jirgin sama ba <laughs> ya tada musu masifa nan da na aka ja aka kawo shi abincin manya shi ne ai an ba ka mishi abinci ba kan wannan ai kai je ya sauke masa jirgin ya ce haka kawai ya dauka mota haya ya shiga ko da za a sauke ka ai ya sani sarai ya ga yadda za su yi da shi ji. ya sauka a lahira ko abincin da sai dai ci shi a lahira <laughs> to daula ga gaisuwa a bari ya huce daga wakilin haruna mamman bako kamar yadda muka ce yau za mu da yan jamhuriyar nijar ne yayin da muke jimamin rashin wannan shararren mawaki na jamhuriyar Nijar Alhaji Mamman Barka mai gurmi. To gaisuwa bari da huce daga Malam Madu hakimin gufawa da ke dogarawa sai na barau baka baka wankin buje to daula dai in mun yi kuskure eh, eh, haruna sai a gafarce mu mm. na bara'u baka wankin buje da ke dogarawa sai kuma alhaji bakari mai aski da ke bakin kasuwar birnin kwanni da sule baraba zana to barazana ne wannan ko baraba zana ne ko bara bara ba zana barin ce bara ba zana kin san ba zana ai kin san abin da ake kewaye gidan nan to kila bana ba shi mm. uban <laughs> haji bello da ke kamalawo sai mai samari babban baban hinda da ke garin yaya da malam usman mai maganin mahaukata da ke garin sakuda da adamu nasara droban direban magajin garin birnin kwani kasan hausa nijar shi yasa ya ce duroba amma dai direba mu a najeriya sai mu ce direba su kuma a jamhuriyar nijar su ce duroba magajin garin birnin kwani da umaru na mai saje da ke birnin kwani da malam mamadu dan wazifa da ke birnin kwani sai alhaji nasiru mai lela da alhaji muhammadu musa sarkin allaru ilela da alhaji nasiru dan kware ilela da alhaji bello untu mai siminti ilela sai malam salisu kwanar mutuwa wai kai kai wannan kwana na bazuwanta shine ai daga <laughs> binnin kwanni da alhaji alizaki binnin kwanni da alhaji bello musa na birnin kwanni sai alhaji umaru usni da asi mai kwanni ilela da salisu mai kemis da hajiya mari bako da Mustapha Bako da Hajiya Ashibu Ladan da Aishatu Mamman Bako da Hajiya Talatu matar Mamman Dima dukkan waɗannan mutane na baya-bayan nan daga birnin Kwanne. To alheri sanne da dawa daga birnin Kwanne. <laughs> To ke kuma na kika nufa a jamhuriyar Nijar. Ai gani nan su tawa ne su niyami ne ba inda ba zan ce ba na shiga yawo kenan. <laughs> A dawo lafiya in ji <laughs> baba. Eh in ji baba kam. Gaiso a bari ya huce daga sulumin mani barma jamhuriyar Nijar inda yake cewa yana miƙa saƙon gaisuwan shi na a bari ya huce ga mutane kamar haka. Ahmadu Mamman amfani Kocho Niyami da Abdullahi Rice da mai ɗakin sasafiya Muhammad a Niyami da Abdurrahman mai hula da Usman ɗan Kano a Niyami da Nuhu Abdu magaji a birnin Kwanni. da isa shugaban fadan gardama da zakari tela a kwanni da ila dan galadima da abdu dan kinga a birnin kwanni sai idrisa adamu da matarsa fatsima a birnin kwanni a birnin tawa ne wannan ba ne ba bari in mutu da kwarnan na in garza ya birnin tawa <laughs> sai zuwa ga al'ummomin garin albalkaram da garin malam da kasamma da gidigir a jihar da magaram to wannan ina ji to sai dai ku hakuri su ne balma ka mu sai ka taimaka mani wannan sunayen kam <laughs> masu sun gane shine ai sai labin da kike nufi sai ya waliyi mai cin garam garam a <laughs> matakarin dogon dutse sai iyalan mamman bako a damagaran da tasiwa alhaji usaini shaga a gagan mari jihar duffa da ibrahim jaho a danja maradi sai umar sani a agadas daga ƙarshe sai sha'aibu mani voa hausa maradi aha to da fatan an tashi lafiya dukanmu. gabana kafin mu waiwaye wakilin musulmin muni barma domin jin tarihin wannan shahararren mawakin. Hmm. Kin san a cikin wannan makon ne aka jana'izar shugaban Amurka na 41 wato George W.H. Bush. Hmm, kin san abin da sa ke cewa W.H. ne idan kika ce George hmm. W. Bush wato kina nufin Bush karami. Karami. Amma muddar baki sa H din nan ba ba baban shi kike kike nufi ba. Yawwa. To shi Bush babba akwai abubuwa da yawa da ba a sani ba game da shi sai bayan mutuwarsa kin san haka yake mm, to wani abu da ya dauki hankalin wannan shirin na shine yadda yake kaunar oh, eh, safa safa din eh safa wanda ake mm. cewa socks kenan safa ta kafa ba mm, wato shi yana son safa masu kala daga nesan kika hango shi kin hango safa shi to fa eh to kenan yana sa ta saman wandon shi ne ko a a dai safa a a ba saman kafa wando ba kin dai in kin san kika zauna ai za za ga safa kalan kafa ko in wandon ya dan daga kadan da wani ya dan daga ko kuma ka zauna mm, mm. to sabili da yawan san safa mai kala din nan lokacin da masu ɗaukar hoto suka ga ya zauna an cika ɗaukar hoton kafa shi don a nuna irin safar da ya sa mm. to kusan sai ka ce duk abin da ya burge shi ko kuma ya shiga ran shi a rayuwar shi ba sai an yi mishi safa irin kalar shi ko ga ya sa safa mai hasken ja ko ruwan ɗorowa ko rawaya kaloli dai da baki saba ganin maza eh, eh, mm. maza waɗanda suka manyanta eh, suna sawa babban da irin safa kin san kalolin safa dai sai kananan yara yawancin maza za ki ga daga daga kala ƙasa ƙasa ko ko ruwan hoda haka dai haka maza mm. haka to kai har karen nan da ya zama abokin tafiyarsa har zuwa mutuwarsa yana da safa da hoton karen nan eh to saboda matukar son safan nan mai kala aka buga cewa za a tabbatar cewa safar da za a binne shi a ciki ma za ta kasance safar da take dauke da dukkan mahimman abubuwan da marigayin nan bush babba yake matukar so to ni saboda yadda aka faɗi ma za a suka ce wai in ka ga safar shi za ka san cewa shafa ce wadda in yana da rai ma zai suta saboda za su tabbatar safan nan ta kunshi abubuwan da yake sha'awa a rayuwa. ita wannan safa an yi sai bayan da ya mutu ne aka kirkiro ta aka bugata Za a bugata mm. Na san haka za a yi to ni na daula gaskiya ni na so da na ga hoton wannan safa. Mm. To kin san dai yan jarida ma da kwakwa ba me yiwuwa ne wata rana can can can za mu ga hoton safa. Eh, eh, mm. eh. <laughs> To shi shine kin ga abu al'ajabin da <laughs> ya faru a wajen taron da aka yi a coci a babban birnin cocin da ke nan birnin birnin mm. Washington eh. in kika lura akwai da shi tsohon shugaban kasan dan shi ya zo eh. shi bush din mm. ya zo ya gaishe da shugaba abin nan kata mm. tsohon shugaba kata ya zo sai ya gaishe da obama ya gaishe da mm. mata shi kin ga lokacin da suka yi masayar alawa shi kin san lokacin da makin ya mutu ma sai da ya bata alawa lokacin ma da mamar shi ta mutu da suka eh, je wato sai da ya bata alawa <laughs> wato oh, akwai kyakkyawo dangantaka tsakanin tsakanin su eh, duk da yake kin ga wannan ya gaji wannan wato abinda abinda wanda ko ba komi ita tana baka ko ba um, komi akwai abin da yake nuna mana siyasa ba gaba eh, kwarai da gaske su suka gaje su mm. inda a ce kina nan DC ni dan lokacin da aka rantsar da Obama ni na je na wakilci sashen Hausa na dauko mm. labarai a inda aka rantsar da Obama mm. to eh, bisa ga al'ada ana rantsar da wannan shugaban kasar sai a dauki jirgi ya dauki tsohon shugaban kasa ya fice daga DC bai kwana DC na nan amma tun shekarun obama guda takwas ya nan baki taɓa jin bush ya faɗi wani abu na kushe mu gwamnatin Obama ba. Gaskiya to su haka suke suna mutunta wanda ya gabace su suna mutunta wanda ya gaje su. Gaje su eh, haka haka suke. Haka eh, ne. To in wannan ne eh, tsakanin su ba gaba ba gashi nan. Eh wannan muna fata mu ma za mu koyi da a kasashen mu a dinga mutunta juna mm. tsakanin magabata da waɗanda suka gada. Tunda har abada dai oganka ne shi ka gada kuma akwai wannan mutuntawa ya kamata. Eh haka ne. To daula domin jin tarihin shararren wannan makaɗin gurmin jam jamhuriyar Nijar din na marigayi Malam Mamman. Mm. Wakilin Musule Mummuni Barma ya tattauna da wani aminin marigayin Alhaji Ashiru Waje masanin al'adun gargajiyar jamhuriyar Nijar ga bayanin nasa. Kamar dai abin da eh, kowa ya sani malamin barka eh, mawaki ne na zamani da gargajiya zamani don saboda shi na amfani da kayan kiɗi na na zamani kamar gitar haka misali kuma gargajiya don saboda malam barka kowa ya san shi da gurumi kuma a bisani aka san shi da biram biram kama wannan abin kidan ne wanda yake kama da kolokolo ko kuma a ce pirog da harshen faranshi wanda ya je ya karbo a can wajen buduma don saboda akwai wani mutum wanda ake ce ma da biram na can buduma wanda shi kadai ne ya yi saura a cikin wannan lardi wanda suke wannan kinin shi kadai ne ya yi saura malam barka ya cire kulu ya haɗu tare da yan unesco suka ba shi kudin mota zuwa da dawa ya je gegimi da gegimi ya wuce ya je can wajen su ya je ya same su wannan garin ana ce mishi eh, loru lelewa ya je can ya zauna ya koya aka ba shi tarihin biramai kuma ya koya bayan ya taho mana ina jin bayan shekara shi wannan mutumin wanda ya koya mishi ya zama babu to kahin ya taho ma sai ya ɗauko wannan biram ɗin wanda ke gare shi ya ɗauka ya ba shi ya ba malam barka ya ce karke ka da shi daga can bakin kogin na chad ya dauka ya ba shi to shi ya taho malam barka eh, a haife shi dai a da. hamsin da tara eh, a garin taskiyar taskiyar eh, wani gari ne wanda yake cikin damagaram an kawo ce sai ka zo gure yakin nan sai kai arewa can aka haife shi eh, amma a gure ya yi tsawon rayuwa shi tun da hausa ma duka a can ya koya malam barka batube ne uwa uba hausa ya ji ta ne ya yi wannan kokarin kuma shi ne yasa yanzu in ka zo zaktar a cikin gidan shi shi kaɗai ne ke tubanci ɗiyan shi duk hausawa ne ga kina gure girma eh, a nan garin malam bayan shi ya yi karatu ya yi eco normal bayan ya yi eco normal ya kare garin shi na farko inda ya zo ya yi aiki shi ne cikin kanton ɗin miriya cikin kanton ɗin miriya ne ya fara aiki ya zo aka aika shi mushan makaranta a wani gari kuma daga baya eh, ya dawo kuma aka ba shi ma mukami na jagorancin wata makaranta cikin wani gari wanda ake ce ma kaubul kaubul sa'annan gari ne wanda yake a walwatse <laughs> na'am to malam barka shi ne ya zo ya haɗu tare da su prefe a matsayin shi na director ɗin lakwal aka zo aka tattara gari aka yi a gama kenan wannan gari ya haɗu ma da albarkacin eh, malamin barka kuma cikin wani lokacin ne malam barka ya koyi gurmi yawa dama tambayar da nake so in yi malam ashir waje shine ya aka yi shi malamin makaranta kuma eh, ya tsinci kansa a cikin harkokin gurmin nan wallahi ni dai bisa kan hira da muke yi tare da shi ya kwatanta min da cewa lokacin da yake cikin yan garuruwan nan na murya a nan ne ya haɗu tare da ya haɗu da wani wani mutum wanda ya koya mishi kuma har da waƙoƙi na farko ma wanda da su ne suka tafi ya samu ya rike yana yi kuma daga baya ya fara kirkira nashi na kanshi malam barka bai gadi kiɗi ba bai gade shi ba ga uwa bai gade shi ba ga uba ka gani kuma in ma kiɗi ne a cikin al'adun tubawa kowa ya san abin da mine ne wanda yake shi abin da suke kiɗi da shi ba wannan ba ne wanda malam barka wani mai ke amfani da shi kamar a ce gurumi ko biram ko sauransu a'a. wace ce waƙar shi ta farko? Ah, gaskiya eh, ba zan iya kwatanta maka ce ga waƙar malam barka ta farko to amma dai na san ya yi waƙoƙi da yawa wanda ya zo ya koya mushi waƙar nan ya bar shi da wata waka wadda ya yi dan nisa da ita yar gidan mutane ba ganin nan ba akwai waƙoƙi da yawa wanda eh, wanda aka san shi da su na farko eh, waƙar dai mutane suka fi sanin shi da ita ita ce waƙa ta wannan mari amera mari amera kamar ita ma ce kamar kowa yake faɗi yana cewa ita ce eh, bakan da shi saboda da firar da kake yi in kuna hira da shi kullum ta zai zo muka da Maryam Meram zai zo muka da Maryam Meram zai muka zancen Maryam Meram malamin barka yi a kasashen waje da bira mai gurmi ya je pyongyang da gurmi lokacin da aka gayyace su sa'an na yana murya aka gayyace su da shi da mamman banya da inajen ko hamza lilo ne suka samu suka tafi a can pyongyang a can kasan yi wasu waƙoƙi na nashi na gurmi kuma har ma cikin harshen hausa kuma ya yi waka a cikin harshen na can mutanen kore bayan shi abin da ake iya a kwatanta da malamin barka bisa kan abin da shahi waka mutum dai ne wanda yake rayuwa a cikin lokaci yadda iska ya buga yana bashi basira yana bashi hikima yana ba shi labaran iska in zafi ke gare shi in sanyi ke gare shi in tsakanin biyu ne to duk akwai wasu maganganu da yake kawo mishi kuma yana ji yana saurare yana amfani da shi To, na ga lokaci ya fara hararen masabili da haka za mu ja birki nan sai mako mai zuwa ku ji wasiya marigayi maman barka ga iyalansa yanzu a madadin. Daula Salim. Alheri ke cewa Allah ba mu lafiya da zaman lafiya da kuma abin da lafiya za ta ci. Afrik berceau de l'humanité, Afrik noyau de l'humanité. Da haka ne muka kawo ƙarshen shirye-shiryenmu na wannan lokaci sai can an jima da hantsi za ku ji mu ɗauke da wani sabon shiri inda za ku ji mu ɗauke da shirin ƙaramin sani. Yanzu a madadin kowa da kowa nan sashen Hausa na muryar Amurka. Baba ya ku makeri ne daga nan Washington DC nake sallama da ku a huta lafiya. de la misère. écoutez VOA.